hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1439 daidai da 12 ga watan oktoba shekarar miladiya ta 2017 wannan shine majalisi na 49 daga cikin jiran girka susuwan karatun littafin mafasar al'ulu wanda malam muhammad nasir bin albani ya rere shi daga littafin al'ulu na imamu shamsu dinar gabi allah gafata musu gabaninsu wannan littafi yana karantar da mu aqidar musulunci ne wajen tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala ya ɗaukaka akan sa, gaba ɗaya ya ɗauka akan dukkanin halittu akan sa malam bai gushe ba yana kawo mana maganganu daga malaman musulunci zamani bayan zamani za mu tashi a shafi na ɗari da tamanin da biyar a inda zai kawo mana tarjama ta hamsin da takwas ta malamai waɗanda suka fassara cewa Allah subhanahu wata'ala yana ɗaukakuwa ne a sama suka fassara ayin alkur'ani da hadisai akan tabbatar da haka za mu tashi a inda ya ce الثامن والخمسون بشر الحافي زاهد malam مالن ya yace bishru alhafi babban mai zuhudu a zamaninsa wanda an haife shi hijira da shekara 151 kamar da albani ya rubuta a nan rahimahullah ko kuma da biyu kamar da shi al'imamu zahabi ya ambata a cikin siru a alabin nubala sannan ya rasu hijira da shekara 227 zai zama kenan ya rayu shekara 76 ko kuma da biyar malam ya ce lahu aqidatul rawah ibn babba fi kitabil ibana wa ghayruhu fa mimma fiha wannan malami bishr lihafi yana da aqida wadda al-imam ibnu batta ya ruwaito wannan aqida a littafin shi na al-ibana al-imam ibnu batta rahimahullah babban malamin aƙida yana da littafi al'ibana akwai al'kubura akwai al'usta akwai Asura. don aka ce al'ibana kai tsaye yana tafiya zuwa ga al'kubura ne wanda littafi ne ɗaya daga cikin ummatul kutub waɗanda suke na aƙidar musulunci da za ka ga aƙidar salaf a ciki yana kawo da isnadoji da bayanai da sauransu Allah ya gafata mashi to a ciki ya hakaito daga wannan malami bishiru bin al-Harith al-Hafi cewa daga cikin abin da Bishru ya faɗa wal imanu bi anna Allah ala arshi istawa kama sha na daga cikin aƙidar musulmai yin imani da cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana saman al'arshinsa ya daidaita kamar yadda ya so wa annahu alimun bi kulli makanin kuma Allah yana sane da kowane waje iliminsa ya kewaye ko'ina wa annahu ya ƙulu wa ya hluku faƙaunuhu kun laisa bi makhlukin kuma Allah yana magana kuma yana halitta kuma faɗin Allah kun da yake ce ma abin da zai halitta wannan shi ma ba halitta ba ne maganar Allah ce wani abbasin Ibnu dahkana kala ƙultul bishir bin al-harif uhibbu an akhluwa ma'ak wani malami ya ce na tambayi bishir ɗan harif alhafi ya ce Allah shiga fata malam ina so na zauna daga ni sai kai kala idha shi'ita ya ce in kaso haka ba komai fabakartu yawman malam abbas bin da hakan ce, wata rana sai na fita da sassafe nayi sammako fara qad dakhala qubbatan fa salla arba'a raka'atin da naje gidansa sai na same shi ya shiga wani dan daki yayi sallah raka'a hudu fa sami'tuhu yaqulu fi sujudi sai na ji shi yana faɗa a cikin sujuda yana cewa Allahumma innaka ta'lamu fawqa arshika أن الذل أحب إلي من الشرف اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الفقر أحب إلي من الغنى اللهم إنك تعلم فوق عرشك أني لا أوثر على حبك شيئا أتكن سجود الساعة yana wannan addu'a yana cewa ya Allah ka sani ya Allah kana saman al'arshinka ka sani cewa ya Allah na fi son kaskanci kan daraja na fi so a ce mini karamin mutum akan a ce ni babban ya Allah kana saman al'arshinka ka sani ya Allah na fi ƙaunar talauci fiye da wadata ya Allah kana saman al'arshinka ka sani cewa ya Allah na fi son ƙaunarka wato kuma ba na gabatar da wani abu akan ƙaunarka falamma sami'tuhu akhadhani ash-shahiqu wal buka Abbas ibn Dahqan yace da naji wannan karatu naji wannan addu'a sai nan da nan shashsheka da kuka suka galabaice ni sai ya gane na shigo kin falamma sami'an da ya ji motsina ya gane cewa akwai mutum a cikin ɗakin ƙala sai ya ce an ta'lamu anni law ni lau hadha an na huna lam atakallam yace ya Allah ka san da na san wannan mutumin yana jina ba zan yi magana nan yanzu ba wannan ganawa ce tsakanya da Allah na kawai ban san wani yana ji ba shi sa har yaji to a shi shine da yake cewa ta ta'alamu wa an fauka a arshika ya Allah kana saman al'arshi ka san abin da nake faɗi wannan kuma addu'a da yake yi tasbihi ne wanda ba yi da asali daga sunna ma'ana shine ya kera sa yake malamai sun yi maganganu akan halascin yin zikiri da yin salati ko wata addu'a wadda bata zo a lafazin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba musamman a wurare na ibadoji waɗanda suke akwai lafuzza tabbatattu daga maza Allah sallallahu alaihi wasallam kamar wajen sujuda a wajen tahiya addu'a da ake yi bayan kiran sallah addu'ar shan ruwa addu'an buɗar majalisi kamar wato abinda ake ce ma ainihin du'awul abin nan ta shahud abin nan kubutul haja addu'an ƙare karatu ko ƙara majalisi kamar kafartun majalis waɗannan suna da prescribed addu'o'i da aka samu daga manzala su ɗari salama to ina hukuncin mutum ya canza su da wani lafazi wanda yake ganin dacewarsa ya jingine na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu malamai suna ganin babu laifi musamman an samu tun daga zamanin salaf wasu a cikin sahabbai da tabi'ai suna yin haka kuma ba a samu inkari daga wasu sahabbai ba wannan shine ra'ayi na farko cewa babu laifi suka ce abin da yake laifi shine ka dauka na kaɗin nan yana da falala irin ta manzan Allah su alaihi salama, ko ma fiye da ta manzan Allah alaihi salatu wasalam kamar yadda irin tijjani suka yi da'awa tijjani mai ɗarika tijjaniya misali su kawo salati su ce a yi a madadin salatin da manzan Allah ya koyar sannan kuma su ce ma ya fi na manzan Allah daraja wannan ba karamin ta'annati ba ne wasu kuma malamai suna ganin in dai akwai zikiri ko salati ko wani tasbihi da manzan Allah su ta ya koyar a wani waje to a takaitu akan na manzan Allah su salama ya fi kuma yin wani wanda ba manzan Allah ne ya koyar ba to wuce makaɗi da rawa ne suka ce ko da ike an samu wasu sahabbai suna yi da wasu tabi'ai to ai ba su shaharantar da shi ba balatana a samu inkari sai in ya shahara kowa ya ji labari bai yi inkari ba ne sannan za a fara batun cewa to ya zama babu laifi suka ce kuma an samu sahabbai ɗaiɗaiwa sun yi inkarin ma canza wani lafazi a cikin namun zala Allah salama irin ibn abbas irin abdullahi dan umar irin sayyidina ali suna koyar da lafazin tahiya ko wata addu'a ko makamancin haka sai a samu ɗaliban sun yi zangayin canza wani lafazi wanda ma bai canza ma'ana gaba daya kamar rasulu da nabiyu ko makamantansu sai su yi tsawa su ce a'a kar a canza a tsaya iya na manzala su nari salama, ko a samu ne ya atishawa sai ya ce alhamdulillah ba zai tsaya a nan ba sai ya ce alhamdulillah rabban kasira alhamdulillah kaza kaza ya dan yi kari da irin na kakar na ustazai haka sai a mashi tsawa shi kare saki kare ƙara komai a lafazin manzala sallallahu alaihi salama. wannan yana nuni zuwa ga su mazhabinsu takaituwa akan abin da manzan Allah su Islam ya faɗa wanda wannan ya fi zaman lafiya jama'a da salama ne duk inda manzan Allah sallallahu salama ya faɗi wani lafazi na addu'a ko wani lafazi na tasbihi ko hailala ko kabbara to ka tsaya a iya na manzan Allah ɗin sallallahu alaihi wa alaihi wasallam in ma har za ka ƙara da wani to ka sani ba tsayawa akan na manzan Allah su alaihi salama ya fi falala don haka ba daidai ba ne kenan ka ƙirƙiro wani lafazin salati ko ta addu'a ka dinga yi wanda hakan zai ba ka daman ka yi watsi da na manzan su salama ko kuma kuma ka yi watsi da rashi ba ya zama kana gogoriyo tsakanin lafazinka ko lafazin shehinka da lafazin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duka wannan matsayi ne mai haɗari kwarai da gaske Allah ya tsare a takaice malam yace mata bishr ibn al-harith rahimahullahu rahmatullahi alayhi sanata 29 wa 200 al-imam az-zahabi yace malam bishr dan haris ya rasu sana shekara ta 229 eh, kaga nan ha'ilawa ya saba da tarihin rasuwar da shi albani ya ambata a sama ya ƙara shekara ɗaya haka ya ambata cikin siru alamin nubala ƙarin shekara guda a wajen haihuwar da kuma ƙarin shekara guda a wajen rasuwar sabanin abin da shi albani muhammad nasir ya faɗa wanda mangan wasu malamai ne daban sunan wannan malami cikakke bishiru bin al hari bin ali abu nasirin marwazi ya zauna ƙasar bagadaza yana daga cikin manyan salihan bayan allah masu ibada da zuhu da ya koyi karatun hadithi daga baya ya tattara littafan gaba ɗaya ya tona rami ya musulmi su ya kuma kawai zuhud yake sallah da azumi da tilawa da kuka da kiyamun laini Allah ya gafarta mishi malaman da suka yi zamani da shi irin su al imamu Ahmad ibn Hanbal suna girmama shi kwarai suna ganin shi a matsayin bawan Allah mutumin kirki Ibrahimul Harbi an ruwaito yana cewa da za a raba hankalin bishiru ga mutanen bagadaza gaba ɗaya da sun zama masu hankali yace lokus sima aqlu bishirin ala ahali bagadada da saru ukala kudu wannan kwatanci game da mazala Allah yake cewa da za a raba tubar ma'i ga mutane saba'in ko ga gidaje saba'in da duka sun samu rahama haka al'imamu Ibrahimu Ibrahim da harbi yake faɗa game da bishiyu. shi kuma al Ahmad yake aka tambaye shi ke cewa lau annahu tazawwaja lakamula amru da dai a ce yayi aure to da ya cika komai matsalar shi bai yi aure ba zuriya na shin aure yana ganin aure ma wani morewar duniya ne shi kuma bai shirya morewa a duniya ba Allah ya gafarta mishi kamar da malai ambata anan babban malami ne na zuhuri Allah ya gafarta mai sai malai ya ce abu ubaidin alqasim ibn sallam sai kuma al’imamu abu ubaidin al abu wanda sa'a ne ga al’imamu shafi'i shekara ɗaya ya haife su 150 sai dai shi ya yi ta'akuri wajen rasuwa kamar yadda muka imamu shafi ya rasu da wuri shi ko ah, al abu ah, ah, ya rayu har zuwa shekara ta 224 bayan hijira kenan ya rayu bayan shafi'i shekara 20 dindi tunda shafi ya rasu shekara ta ɗari biyu ne da hudu kaga shi kuma da sha hudu da ashirin da hudu ya rayu shekara ashirin bayan imamu shafi kenan ya rayu shekara saba'in da hudu a duniya allah ya gafarta mashi an abil hasan dara kutani قال muhammad محمد بن مخلد قال حدثنا العباس الدوري قال سمعت أبا عبيد وذكر الباب الذي يروى فيه حديث الرؤيا والكرسي وموضع القدمين وضحك ربنا وحديث أين كان ربنا فقال ولكن إذا قيل لنا كيف وبأ قدمه وكيف يضحك قلنا لا نفسر هذا ولا سمعنا أحدا يفسره مالا أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله aka ce an ji daga abbasin duri ya ce na ji malaminmu abu ubaidin yana cewa a lokacin ya ambaci mas'ala da ta zo game da hadithun ru'ya hadisan ganin allah a lahira allah ka samu cikin masu ganin allah da rahamas Wani kursi da hadisan da suke bayani akan kursiyin allah inda allah yake aje kafarsa wa maudu'il qadamaini da wurin ajiye kafa din wa dhahiki rabbina da hadisan da suke bayani akan Allah yana dariya wa hadisi aina kana rabbuna da hadisin da ke bayani akan a ina Allah ubangijinmu yake kafin halittar ainihin wato al'arshi zamu zo mu ji ƙare-ƙaren bayani akan duk waɗannan Faƙala, sai Abu Ubaidin yace walakin sai dai yadda al'amarin yake idza da na, idan aka ce da mu kaifa a qadamahu yaya Allah ya aje sawunsa wa kaifa yadhaku yaya Allah ke dariya qulna sai mu ce la nufassiru hadha mu ba ma wani ƙarin bayani akan wannan wala sami'ina ahadan yufassiru kuma ba mu ji wani daga cikin malaman mu na fassarawa sahabbai da tabi'ai da na bayansu ba su fassara ba mu ma ba za mu fassara wannan shine aqidar musulmai game da ire-iren waɗannan abubuwa malam zahabi ya ce kana abu ubaidin min a'immatil ijtihad al imam abu ubaidin yana daga cikin malamai manyan malamai masu yin ijtihadi ra'asan fil lugha ƙwararren malami ne a harshen larabci hasbuka yace ya ishe ka sanin iliminsa anna ishaq ibn rawiya malam isaku dan rawiya shekul khurasa shekul khurasan rahimahullah qala yana cewa Allahu yuhibbul insaf Allah yana son adalci Abu Ubaid a'lamu minni wa min shafii wa min Ahmad Allahu Ya ce jama'a bari ku ji magana ta adalci wanda Allah yake so Abu Ubaidin ya fi ni ilimi ni Isa dan rawiya ya fi Shafi'i ilimi ya fi Amadu ɗan hambali ilimi wannan magana daga isa ɗan rawiyar ka irin maganar salaf jama'a wanda babu hasara babu san zuciya a ciki to ka san dai waye imamu ahmad ka kuma san waye imamu shafi wajen ilimi watakila isa ɗan rawiya bai kai shahararsu ba idan mun zo kun da masu duka zama magana a hankali a kai insha ba ya ce wannan malami ya fi su ilimi gaba ɗaya sai dai shahara ta Allah ce da ɗaukaka abu ubaidin sunan shi kenan abu ubaidin alqasim ibn sallamin haka ake karantawa da shadda akan lamu alharawi mutumin ƙasar hara ne al'azdi malamin hadisi ne malamin fiqhu ne malamin lugal arabiya ne yana da hadisi a cikin littafin abu dawuda ne kadai baban shi ya kasance bawa ne daga cikin bayi shi kuma Allah ya bashi ɗaukaka kan ilimi ya yi alƙalanci eh, shekara goma sha takwas a ƙasar tartush zamanin halifa na banin abbas ya kasance kuma yana yana lazimta wani sarki ko gwamna shine abdullahi bin tahir mutumin shine sosai duk littafin da ya rubuta yakan ba wannan wannan sarki ne a matsayin kyauta shi kuma sarkin ya mushi tukwici da zinariya a dalilin haka ya rubuta littafai da yawa kuma ya samu arziki da wadata ba irin sauran gama garin malamai ba ya da littafai akan akwai algaribul musannaf wanda littafi ne akan garibul hadith akwai littafi akan adabul qadi wanda yake magana akan ethics halayen da ya kamata alkali ya lazimta akwai littafi akan fadailul qur'an shahararren littafi akwai littafi akan annasikh wal a cikin uh, ilimin ulumul qur'an akwai littafi kan kitabul abwal wanda na daga cikin tafai masu nuna kwanduwa iliminsa da ƙwarewarsa a fikihun musulunci kuma zafin da duniyar musulunci ke takama da su akan economics wato tattalin arziki a musulunci wanda har yanzu bayan fiye da shekara dubu littafin yana da muhimmanci kuma yana da validity har ila yau abu ubaidin yana da garibul qur'an yana da kuma littattafai da dama waɗanda za ka samu a cikin tarihinsa a littafin siru a alamin nubala da ko da littafin ainihin a abin nan wato al'alam na khairuddin zarafi. malamai da dama waɗanda ya yaye manyan malamai akwai ibn abid duniya ɗalibin sa ne akwai alharif ibn usama al-hafiz ibn usama ibn abi usama amin akwai wancan da kuka je abbas adduri sannan akwai malam muhammad ibn yahya al-marwazi wannan sa daga cikin manyan ɗaliban da al-imamu abu ubaid al-qasim ibn sallami ya yi su ya zauna zaman karantarwa yayi imla'i da tafashi da dama arwaice su daga gare shi gashi malam yace tufiya ya rasu shi abu ubaidin sanata 40 wa 20 wa mai a ce shekara ta 200 da ainihin wato a 24 a kasar makka ya je aikin hajji ya rasu Allah ya gafarta ne wa qad allafa kitaba gharib hadith wa mata ta'arrada li akhbari sifati bi tafsir ya rubuta littafin gharib hadith. a cikin garibul hadisin yana kawo hadisai da isnadojinsu yana kawo fassarorin ma da isnadoji amma bai fassara hadisan sifat ba kamar yadda ya ambata hannu duk kalmar take tana magana akan wata siffa ta Allah bai fassara su ba bal indahu Allah tafsira da zalika ghaira mawdi'il khitabi al-arabi a wurinsa waɗannan kalmomi ba su da wata fassara sai abin da aka sani a harshen larabci wallahu ta'ala a'lam Allah ya fi sanin gaskiya albani ya ce qultu ru'uya ta kaddama fitar da al-khamis a ashar hadisin ganin Allah a lahira mun wuce shi a can baya a tarihin malami na goma wa hadithu mawdi'il qadamaini mawqufun hadisin da ke bayani akan wurin aje kafar Allah shi kuma hadisi ne mawqufi wanda ya wuce a lamba ta 43 da kuma lamba ta 58 wa ba dhahiki ba. fi akhirin tarjamatul ashira haka hadisin da ke bayani akan dariya ya wuce a ƙarshen tarjama ta goma lakin bayyantu riwayat ibn manda li hadha al-athari yace lakin na bayyana cewa riwayar da ibn manda yayi ma wannan hadisi annal murada bihi ma'anar wannan riwaya dhahika rabbuna min qanuti ibadi Allah ubangiji ya yi dariya saboda yadda bayi suke da saurin gazawa cikakken hadisi shine bawa zai ga yana wata bukata ya roki Allah ya roki Allah bai samu ba sai kawai ya cire rai alhalin kuma samun bukatar na nan kurkusa sai Allah ya yi dariya akan wannan hali na bawa wannan hadisi kamar da muka bayyana a can a baya a shekul albani ya taɓa rawanta shi amma daga baya ya zo ya inganta cewa mawqufi ne an ji shi a baya an yi magana a kan shi wa hadithu aina kana rabbuna ba in kana rabbuna ba ku gyara fi tashihihi nazaru shi wannan akwai tababa game da ingancinsa cewa ina Allah yake kafin ya halicci al'arshi inda ya daidaita wannan hadisi akwai tababa game da ingancinsa kamar da malai ambata a shekul albani a cikin as-sahiha inda yake magana akan hadithul jariya a lamba hadisi na 3100 da lamba 61 yayi magana akan wannan hadisi ya tabbatar da cewa bai tabbata bai inganta ba saboda cikin isnadin sa kamar da ya bata anan fa inna madarahu ala waki ibn huduth ibn hudus wa yuqalu hudus wa huwa majhulun lam yarwi anhu ghayru ya'la ibn ata wani mutum ne majhuli mai suna waki ibn huduth ko waki ibn uduth wanda mai riwaya daga gare shi mutum ɗaya ne gal shine ya'al ibn ata wa lidhalika qala al-mu'allif fi al-mizan dan haka az-zahabi ya fara cikin mizan da iddal yace la yu'raf ba a san shi ba wa kad kana al-musannif awradahu fi al-asli qabil al-hadith al-mutaqaddim a cikin asalin littafin na al-ulum zahabi rahimahullahu ya kawo shi kafin hadisin nan da ya gabata ainihin wato a nan wajen da mai arba shine lamba ta farko ta hudu wa ya ce, rawakun tirmidhi wa ibn maja wa buhassan Ya ce tirmidhi da ibn maja sun rawaito shi kuma da shi kyakkyawa ne kaza kala haka malam zahabi ya faɗa, wa huwa mardudun lima karna amma magana ce da za a tunkuɗe ta saboda abin da muka fada ya ce ka tsaya ka dubi wannan da kyau malam yace wa hadha asaru rawahu al-musannif bi isnadihi an ad-darqutni wannan athari na Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam al-Imam al-Dhahabi rahimahullah ya ruwaito shi da ta hanyar Abu al-Hasan ad-Darqutni da isnadin sa wa isnaduhu sahihun kama qala al-mu'allif fi mukhtasarihi isnadin ya tabbata kama yadda al-Imam al-Dhahabi ya ambata a cikin mukhtasar kitabin ru'ya da yi wa qad rawahu ibn manda fi tauhid haka nan ibn manda ya rawaito wannan a cikin kitabut tauhid nasa an min tariqi min tariqin ukhra an ad-duri daga abbas ad-duri bihi qala ibn taymiya fil hamawiyya shaykhul islam ibn taymiya rahimahullah ya faɗa a cikin fatawar hamawiyya yake cewa rawahu al-baihaqi wa ghayruhu bi asanida sahiha al-imam al-baihaqi ya rawaito wannan a cikin asma wa sifat kenan hakanan wasu malamai kamar su ibnu manda din da su al-imamu ad qutni dukkanin su da isnadoji tabbatattu wallahu a'lam sai malam yace ahmad bin nasr al-khuzai sai kuma malam ahmad ibnu nasr al-khuzai sai malam zahabi yace ash-shahid shahidin nan wato wanda ya mutu mutuwar shahada ya rasu a hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama da shekara 231 to wannan lafazin da al-Imam Zahiri ya faɗa da cewa ash-shahid yana ishara ne ga tarihin rasuwarsa idan ƴan uwa su yi tunawa dai a can baya a karatun da muka yi na littafin hikmatun min at-tarikh mun ja numfashi mun tattauna sosai game da itlaqin lafazin shahidi akan wani wanda manzon Allah su alaihi salama bai faɗa haka akan shi ba a inda muka ji bambancin ra'ayi a zahiri alimamu zahabi yana ganin halascin haka wanda wasu malamai kuma suna ganin hakan ba daidai ba ne, kuma magana su ita ce magana mafi inganci saboda taka tsantsan da ake bukatan kai wajen itlaqin haka amma za ka dai malamai suna faɗan haka ko da kuwa a cikin fatawarsu suna ganin babu kyau amma wata rana sukan ɗan faɗa haka a ba tare da sun yi ta tahaffuzi ba wallahu ala a takaice wannan malami Ahmad ibn Nasar ibn Malik al-Marwazi al-Khuzai rahimahullah daliban al Ahmad ibn Hanbal ne sannan ya zauna ainihin wato kasar Bagadaza abinda da ya faru kamar yadda ainihin masu tarihi suka ba da labari irin su al abul isma'il ibn kathir ne dimashqi rahimahullah a cikin al-bidayatu nihaya da irin su al-imam al-hafiz al-khatib al-baghdadi a cikin littafin tarihu madinatu baghdad cewa a zamanin sarkin banul abbas al-wafiq wanda ya ci gaba da yayata bid'ar khalqul qur'an kuma ya jawo 'yan bid'a daga cikin mu'tazila suka cika majalisinsa har aka samu wani yanayi wanda tsakanin daular musulmai da rumawa mutanen byzantine aka yi yarjejeniya za a yi musayen fursunonin yaƙi aka ji aka kafa gadoji guda biyu kan wani kogi wannan gada daga musulmai zuwa can wacce kuma daga kafirai zuwa musulmai sai musulmai su saki kafiri guda ɗaya idan ya isa inda arna suke su ma su saki arne ɗaya ai saki musulmi daya haka aka dinga exchange na prisoners of war daya bayan daya a ya zamana waɗanda suke hannun musulmai kafirai sun ƙare amma kuma musulmai akwai sauran fursunoninsu a hannun kafirai sai ya ce zai biya kuɗi ya fanshi sauran musulman amma ba zai biya wa kowa kuɗin fansa ba sai wanda ya da cewa Alƙur'an makhluk sai ka yadda da irin in ba haka ba zai fashe ka ba ko mun gane ma'ana sai ka shiga jam'iyyarsa ta addini wannan nuni zuwa ga yadda ya kai matuka wajen yayata ra'ayinsa na aƙidarsa wadda kuma aƙida ce wadda ba ta gaskiya ba a lokacin da yake sarauta ya bar garin bagadaza ya koma samira ya zauna ana nan sai wannan malamin shi kuma ya shahara da wa'azi da kira zuwa ga abu gaskiya a daina bin sarakuna kan rashin gaskiya tare da cewa babban shi baban shi babban kwamanda ne a gwamnati ya rasu amma ya shuɗe amma ana ganin darajar iyalansa saboda kasancewa baban shi tsohon ɗan siyasa shi kuma ya zama malami malamin kuma kamar kace wanda baya yi da gwamnati saboda rashin gaskiyarta a wajen aƙida shi kuma yana kira zuwa ga aƙida ta gaskiya ana nan sai wasu mutane suka yi shawarar za su naɗa shi shugaban tawaye makawa akwai maganganu a kan da sanin shi ko ba da sanin shi ba suka kira dai wannan tawayen a wani dare cikin darare sojojin gwamnati suka kama su aka kwamushe su hadda shi aka tafi da su samira aka kai su gaban wannan kwamanda halifa kama ce mutane sun fito zanga-zanga an kama su ga da an kama su sai mai ne kawai sai kisa amma da aka je sai aka jingina duk wannan rigingimu a gini. aka kawo shi gaban halifa halifa na zuwa kawai sai ya ci mashi. mata kuli fil qur'an a makhluqun huwa amla me zaka ce game da alqur'ani hadatta Allah ne ko ko yace qur'ani ba hadatta Allah bane bal huwa lahi kaza kaza kaza yace mata kuli fi ru'yatillah me zaka ce game da ganin Allah ayura fil akhirah kana ganin za a ga Allah a lahira yace dan ko za a ga Allah a lahira ya fara ruwan ayoyi da hadisai da suke tabbatar da haka nan da nan sai wannan sarki ya ce ma sarakun da suke wurin shi bayan ya ce mushi shi mana shuru addini da kake nan ba irin addinin mu bane ko mai da za a ga Allah a lahira ba ko mai da magana Allah siffa Allah bace sai fara tambayan mutanen da suke wajen sarakun eh, malamai yace me kuke gani game da wannan wanda ya ce ai wannan jinin shi ya halasta ne wani ma ya ce ai wannan na ganin kawai ranka ya ne ka yanka shi ka ba mu jinin shi mu sha kawai malamai fa jama'a saboda kin Allah shugaban asalin barna ibnu abi du'ad ahmad ibnu abi du'ad al-qadi da aka ce mai fatawa kai ce eh, gaskiya wannan magana ta kafirci ce amma ina ganin kamar kwakwalwar shi ta tabu ka azartar mashi a bar shi ya natsu ya huta tukuna sarkin ya yi tsaki kawai ya ce a kama shi a ɗaure mun shi a nan cikin fada aka ɗaure shi ɗaurin tankila ya ɗauko wata takobi tashi ta musamman ya ce in kun gana tashi zuwa gare shi kada wanda ya mun magana ya tashi da shi ya isa inda mutumin yake da dan fada ce mai faɗi sosai ya sa takobi ya soka mai a uwa hanji sannan ya sare shi a wuya an take ya fadi sannan yasa aka datse kan shi aka tafi da kan can garin bagadaza aka je aka aka tsire kan a bakin gadar gari gangan jiki kuma aka bata a garin samira kama ce a je kaduna a ajarabi a je kano a ajarabin gawa gawa sai ta shekara shida a haka shekara shida jama'a tun daga hijira da shekara 231 da muka ja a nan har shekara ta 237 sai da wannan halifa ya rasu na bayan shezo sannan aka je aka ɗauki ragowar remnants ɗin aka je aka ɗauki ƙoƙon kan aka je aka mai kabar da aka tafi da kan ya aika da wasiƙa cewa haza ra'asu fulani fulani fulani qatalahu Lahi alal ardi fulani fulani fulani li'annahu kafirun mushrikun halalun dabi kalmomi ire-iren waɗannan wannan shine kan wane dan wane dan wane sarkin musulmi wakilin Allah a duniya shine kashe shi dan neman kusanci zuwa ga Allah saboda kafiri ne mushriki ne jinin shi ya halasta malami ne na aka mishi wannan kisan jama'a kuma ba wanda ya sai magana shine sai Ahmad ibn Hanbal an bace sai su ce wannan ya sadaukar da rayuwar shi dan tabbatar da aqida ta gaskiya to an ruwaito kamar yadda ibnu kathir ya bada labari cewa bayan an guntule kanshi kanshi ya fari, wanda suka ji suka gani ne suka bada labari da kuma waɗanda suka ji suka gani suka bada labari bayan an rataye kan a kofar gari akwai wanda ya ji labarin ma ya taho da kanshi ya zo ya ji cikin dare sai a ji kan yana tasbihi ko a ji kan yana karatun ƙura'ani, akwai wanda suka ji suka ji shi yana karanta suratu abin nan al'ambiya alif lamin hasiban nasu an yi turaku an yi kulu amanna wa hum an iktarabin nasi samun ko wa hum fi gaflatin mu'arid a wace ce alif lamin hasiban nasu an yi turaku an ka ko ita aka ce alif lamin hasiban nasu an yi turaku an yi kulu amanna wa hum la yuftanu kaga kamar yana yana arish wal qad fatana alladhina min qablihim fa sayat wal alam Allah kaza kaza kaza zuwa karshe a ji shi ya raba dare yana karantawa ko kuma a ga kan cikin dare ya juya ya kalli alƙibla sai masu gadin da aka aje na musamman su sake juya shi ba su ya kalli alƙibla an dai ga wadataka game da game da kan shi da sauransu kuma an ga mafarkai game da shi kamar eh, ibnu kathir ya ba da labarin wani mafarki ya ga manzala sai salama da sayyidina abubakar da umar sun wuce ta wajen sai suka kau da kai ba sa kallon kan sai aka ce ya manzala ya baka kallon sai ce ina jin kunya ne na cewa jini na ne ya mushi wannan kisan wulakancin domin shi wancan eh, sarkin jinin manzala sai salama ne dan jinin abbas ne babban manzala sai salama shi shine kaji annan ah, al-imamu zahabi ya dunkula wannan tarihi kawai ke cewa ash-shahid an kashe shi ne kisa na zalunci wallahu a'lam to wannan kenan game da Ahmad ibn Nasr al-Khudai al-Marwazi qala Ibrahim al-Harbi al-Imam Ibrahim al-Harbi cewa fi ma sahha anhu kamar da ya inganta daga wannan ainihin malami qala Ahmad bin Nasr wasu ila an ilmin lahi an tambaye shi game da ilimin Allah fa sai ya ce ilmullahi ma'ana ilimin Allah yana tare da mu wa huwa ala arshi alhalin Allah yana saman al'arshinsa wasu ila an alquran an tambaye shi game da alqurani fa qala kalamullah yace qur'ani zancen Allah ne fa a makhluqun halitta ne Ƙalala, wannan da ishara zuwa ga da ta faru a wajen sarkin da kuma kashe shi ɗin da kai zama mun ji wannan daga malam Ahmad ibn Nasr al-Marwazi rahimahullah sai malam Zahabi yace al-wahid wa sittun zawjatu makki matar wani malami makki ibn Ibrahim bin Bashir al-Balakh kaji mata malami amma ba irin matan malamai da ake ta bayan ko ta malamai da ka ganta zaka ga wata wata wata allama ce a cikin jahilci eh wannan matan malaman kasa wasa kenan ba irin mata malaman da ba ko mun gane da kyau jama'a wannan ah, makki gune ibrahim malamin mijin nata malamin su bukhari ne ya daga cikin rijalu sitta bukhari riwaya daga gare shi ya rasu hijira da shekara 214 dubar kaji da yake matan malami ce ta iya magana ta ilimi ita ma qala ahmad ibn aliyu ah, na abari قال haddasa قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن البلخي قال مكي بن bakiyu dan ibrahim yace dakhala timra'atu jahamin ala zawjati faqalat matar jahamu dan safawan matar dan bid'a ne ta shigo gidan malamin sunna za ta bata wa matar malamin sunna aqida yadda daga ga mata suna yi yawa idan kuna da gidan karuwai a unguwa za su dinga shiga gidajen matan ku suna gaisawa da su suna aran kuɗi suna ran waya to za su bata muku tunanin matan ku ko ba su sa su zama ba za su sa su tsirena ku zama da maɗaukin kanwa ko faƙalat ya umma ibrahim ta ce, matar eh, ta ce da matar makiyu ya uwar ibrahim hadha juki, alladhi yuhaddithu an al'anin arsh mijinki da muka ji yana karatu akan al'arshi yana cewa Allah yana sama al'arshi man najjarahu wato irin yadda ake matan mu na ustadai izgili kenan ba mazajen ku ne masu cewa kaza ba ba su ne masu kaza ba ai kaza kaza kaza ko mun gane irin wannan ɗabi'ar ce mazajen ku masu gemu na daga gun wanduna mazajen ku nan masu zafin kan addini to mijinki da yake cewa Allah yana sama al'arshi man najjarahu wane ne kafintan da ya kera ma Allah al'arshi kala sai ta ce sai matan malamin ta ce mata najjarahu allazi najjara asnanaki wanda ya kafinta ne wanda ya kera miki wannan hakoran gantso kala ce wa kanat badiyatal asnani dama mai gantso ce hakoran da sun fito haka kaga ta bata amsa ya kuma ta kusa da yake kawata ku zama kun iya ba matan yan bid'a amsa in tace ji da Allah mazajen kun da suke barin gimu sai ki ce mata sunna kenan eh sunna ne ai gemu mazan ku masu kaza sai ki bata amsa wadda ta zama ta dace da wajen bayan kin yaya ne da ita ba ki bata amsa ko ki ja mata aya mazan ku duk sun sa cikin hijabai ba kwa jin zafi sai ki ce mata kunnaru jahannama ashaddu harra ko ki ja mata aya cewa a ah, ke yanzu kina kyamar hijabi ki ja abinda Allah ya ce ba ya yi wa nabi kulli azwajika wa banatika ki ja abinda Allah ya ce alaihin alaihinna min jalali na ba ke baki ji kaza ba ke baki san sutura hijabi mutunci ba ce sai ki ki silence da ya bid'a ina fata mun gane wannan yawanci an hada a wurin gaisuwar mutuwa ko gidan biki ko a makaranta a FC ko a Islamiyya ko a layin zabe ko a banki sai ga mata na yan bid'a masu yawo rabi tambir rabi a rafadin nan waɗanda suke da mazaje da yusai sai ga sa so su dinga mai da matan musulmai martani to sai kake kyale su su ciki da mali ma'ana su jefa miki kwallo baki mayar musu ba sai ki mai musu da amsa da ta dace kar kawai ki fara kuka kina Allah isa ko mun gane zama kina da kema kina da sarama kin san abin da ya kamata ki faɗa dan ya zama kin kare martaba addinin musulunci kake bar wata shedaniya ta yi amfani da shiru shirinki ko lallabinki ta ci mutuncin addinin musulunci Allah ya tsare mu ita ma kun ji ta ce ba ta amsa take cewa Allah kafintan da ya kera shine wanda ya kera miki waɗannan haƙorin da suka fito suka ga sunan suna suna kallon mutane gantsu malam ya ci gaba da cewa kaza fil matbu'ati wal makhtuta inji a shekul albani kenan wa adhunnuhu khata wato dangane da can namba ta ɗari da da casa'in hudu, ya yace haka yake a cikin bugun inji da kuma rubutun hannu amma ni ina ganin kaman kuskure ne wasu sawabu abinda nake ganin shine daidai muhammad bin amur muhammadu dan amur albalaghi ba muhammad bin abdurrahman ba yace fa innahum dhakaru dan su malamai sun ambaci shi muhammad dan amru fir riwati an makki ibn ibrahim cikin masu riwaya daga makki dan ibrahim amma babu muhammadu binu wane binu abdurrahman ya yace wa huwa abu abdullahi sawaq shi muhammad dan amru din shine muhammad dan amru abu abdullahi sawwaq wa huwa thiqatun min shuyukh al-bukhari malami ne amintacce daga cikin malaman bukhari wa mithluhu makki ibn ibrahima haka makki shi ma malami ne amintacce daga cikin malaman bukhari wal abaru thiqatun hafizun mutqinun kama qala al-khatib shi kuma wannan wato ahmad bin ali al-abar shi kuma amintacce ne daga cikin amintattu babban malami kamar yadda eh, al-Imam al-Khatib al ya fada a cikin tarihu madinatu salam mujalladi na hudu shafi na 306 jama'a mun ji wannan sai al-Imam Zahabi yake cewa athani ba'da 60 tarjama ta malami na 62 Qutaybatu bin Sa'id wane mutum al-Imam Qutaybatu bin Sa'id bin Jamil al-Balakhi wannan shi ake wa laqabi da shekul a'imma malamin malamai saboda da bukhari da muslim da abu dawuda da tirmidhi da alimamun Nasayi duka waɗannan jigajigan malaman ɗaliban shi sun yi karatu a gunshi mai tarin yawa kuma sun yi riwaya da yawa da yawa daga gare shi a littafansu ibnu maja ma ya fitar da hadisan shi amma bi wasita game da su kansu waɗannan alhamsatu ɗin wani lokaci sukan tirsa su zuwa ga wasita tsakaninsu da shi kamar yadda alimam turmizi ya tirsa su ya kawo hadisi daga gare shi da wasita har mutum uku wanda za a biya jinjina wannan a cikin tarihin ainihin al’imam kutai uh, Qutaybah ibn Sa'idin a cikin siru Alamin dubara. jama'a malam ba malami ne ba ka taba gani irinsu ba da za a tara ilimin shi na hadisi wuri guda a rabawa dukkan mutanen Zariya. da ya malama hadisi gaba da su <laughs> ya daɗe ne a duniya shekarar shi ɗaya a duniya kuma tsawon shekarun nan kusan shekaru saba'in a ciki tun yana ɗan shekara ashirin da wani abu ba yi da aiki sai karantar da ilimi da haka aka samu a sabi wallahi da yawa a cikin a kamar da al bagadadi ya abbata an samu malamai biyu ɗalibansa tsakanin rasuwar wannan da wancan shekara tamanin da hudu. su ne akwai nu'aym bin hamad mun mutu shi a baya nu'aym bin hamad al-misri wanda mun ji a baya ya rasu za shekara 228 ko kuma abul abbas sarraj wanda shi kuma ya rasu hijira da shekara 312 in ka lissafa daga tsakanin 228 zuwa 312 za ka samu shekara 84 dindi dukkanin su ɗaliban shi me ke kawo haka daɗewar malami a duniya wancan ya koyi karatu a gunshi da wurwuri wannan kuma ya koya a jinkiri nan kuma shi ma ya daɗe a duniya shi abul abbas da sarraj don haka duk malamin da ya a duniya za ka samu irin wannan gaba da shi kamar al'imamu abul qasim tabarani wanda ya rayu shekara ɗari da shekara ɗaya abul qasim tabarani mai littafin ma'ajimu falasa kuma fiye da shekara tamanin a rayuwarsa karantawa kawai yake ina fata mun gane wannan al-imam al-khatib garadi ya ambaci wannan magana game da as-sabiq wallahi game da qutaybah dan sa'id a cikin tafsir as-sabiq wallahi kanashi al-imam qutaybah ibn sa'id asalin sunan shi yahya an ce qutaybah din laqabi ne daga kitubu, al-qitbu da wasali kasa wanda shine kaman sirdi ko abin zama da ake yi da katako a sanya akan doki ko rakumi amma sunan ya galabaici asalin sunansa ana ci mashi kutaiba shahararren malami ne a duniyar musulunci kamar yadda na ambata ilimin shi jama'a ilimi ne mamaki mamaki shi yasa da aka same shi da kuskure kwaya daya a wani hadisi game da zahabi ya tattauna game da illa hadisin a cikin tarihinsa a cikin sura alamin nubala sai ce ai wannan abun a kauda kai ne a gare shi saboda ganin ganin yawan iliminsa ah, babban malami ne daga cikin malaman sunna ubangiji Allah ya gafarta mishi al zahabi ya ba da labari a cikin sirru alamin nubala cewa ya yi littafi guda na tarihinsa sa amma littafin ba a riske shi ba wallahu a'lam ah, al zahabi yake cewa shehu khurasan shine malamin kasar khurasan shi ma an haife shekara ɗaya da al-imam zahabi da al-imam ah, ash-shafi'i 150 sannan ya rasu zai shekara 200 arba'in kaga kamar shekara casa'in kenan kamar da muka ambata a duniya ya rayu rahimahullah qala abu ahmada al-hakim wa abu bakirin an al-mufassir wal lafzu wannan malamai dukkanin suka ce haddasana abul abbas sarraj kamar yadda muka ji daga cikin ah, abin nan dinsa ɗaliban shi qala sami'tu qutaybata ibn sa'id na ji qutaybatu dan sa'idu yana cewa hadha qawlul a'immati fil islam was sunnati wal jama'a wannan zancen da zan faɗa shine maganan malaman musulunci malaman sunna malaman hadisi na arifu rabbana fis sama'i as-sabi'a ala arshi suna cewa mun san Allah mu ubangiji yana sama ta bakwai kama qala azza kama qala jalla jalaluhu ar-rahman alal arshi stawa kamar yadda Allah ubangiji ya faɗa cewa Allah ubangiji mai rahama ya daidaita akan al'arshi wa na naqala Musa ibn Haruna an Qutaybah haka Musa ibn Harun shi ma ya hakaito daga ƙutaibatu ɗan Sa'id annahu qala Qutaybah ya ce na rabbana fis sama'i sabi'a ala arshi mun san Allah ubangijinmu yana sama ta bakwai akan al'arshi fa hadha Qutaybah fi imamatihi wa sidqihi yace kaga mutu dan sa'id babban limami din nan mai gaskiya qad naqala al-ijma'a 'ala al-mas'ala kaji ya to ijma'i yace wannan shine magana gaba ɗaya malaman musulunci wa qad laqiya malikan wal wa hammad ibn zaid wal kiba kuma malam ba ya gamu da imam malik ya ruwa daga imam malik ya gamu da al bin sa'ad al-misri ya ruwa daga gare shi ya gamu da al'imamu hamad bin zaid walkiba da sauran manyan malamai waɗanda duka malaman shi to kenan yana ce maka waɗannan malaman fatawarsu ke da su da ire-irensu waɗin mira da haran kuma ya rayu tsawon zamani shekara casa'in ba ba kaɗan ba ne wasdahamal huffazu alababi malamai suka yi cunkoso a ƙofar gidan shi ba wai ƙananan ɗalibai ba jama'a malamai alhuffaz qala li rajul wata rana ya ce wani mutum aqim indana hadhihi shitwa haka ake karantawa ashitwa ka zauna a wajen mu tsawon wannan hunturin hatta ukharrija laka ala khamsati anasiya mi'ata alf hadith akan ce ashitwa da ashitwa wa sayf to aka ce ashitwa da asaifa ana nufin hunturin shekara guda zafin shekara guda ko mun gane sai zama kamar ismul marra haka ainihin al'imamu abu sahalin annahawi ya ambata a shi mai suna isfarul fasih ya ambaci cewa idan larawa suka ce ashituwa da asaifa suna nufin gaba ɗaya hunturin watannin hunturin ko mun gane kama a ce a irin eh, eh, ƙasanmu daga daga disamba zuwa february ko kuma makamancin haka wata uku ko makamancin sa haka shi kuma a saif wato bazara daga daga kaman kace daga watan march zuwa july misali to sai su ce a ya yace mutane suna cewa a shituwa su yi wasali ƙasa amma abin da yake daidai shine ashatwa duk da ya shahara ana cewa ashitwa wallahu alam amma duka dai ana faɗan duka biyu yace da mutumin ka zauna tsawon wata uku zan maka imla'in hadisi daga mutane biyar shahararrun malamai wanda aka san makarantarsu su ta hadisai ne kama a ce maliku da sufiyanu da shu'uba da da ainihin wato a'amash da makamantansu kowa in kawo maka hadisai guda dubu ɗari riwaya daga gare su aka ce mutumin ya ce ba zai samu hali ba wannan yana maka ishara zuwa ga yawan hadisan da yake da su ne da malami ne wato wanda yake a shakundum a wajen riwaya ko taibatu dan sai rahimahullah ya rasu ya shekara 200 da ainihin arba'in kamar da muka ji Allah ya gafarta mishi sai malam ya ce abu ma'amarin al-qati'i al-hafiz sai kuma abu ma'amar alƙati'i alhafiz wanda ya rasu hijira da shekara 236 na kalabin abi hatimin fi ta'alifi an yahya bin zakariya ibn isa an abi shu'aibin salihin alharawi an abi ma'amarin isma'il ibn ibrahima annahu qala daga abu ma'amarin isma'ilu dan ibrahima annahu qala yace akhiru kalamil jahmiya annahu laysa fis sama'i ilahu ƙarshen zancen jahmiya shine su ce ba Allah shine ƙarshen abin da suke so su faɗa duk wannan abin da suke faɗa su suke suke akan cewa babu Allah malam zahabi yace abu ma'amarin min shuyukh bukhari wa muslim wannan malami abu ma'amarin ya daga cikin malaman bukhari da muslim al-imam al-bukhari da muslim da abu dawuda da nasa'i sun yi riwaya daga gare shi banda tirmizi banda ibnu majah wannan malami ya shiga cikin ibtila'i an kama shi a lokacin mihina ta kalkul ƙura'an aka tafi da shi aka kulle shi aka da kai ya sha wahala har yadda ya ce e ƙur'ani halitta ne da aka sake shi sai fito yana cewa kafarna wa kharajna ce mun faɗi kalmar kafirci ne aka sake yana itirafi da wannan yana nadama abin da ya faɗa imamu ahmad yi watsi da shi ne na sarewa ya sai ne daga yasawa da shi Imam Ahmad ya yi zafi sosai game da yan suka sani game da waɗanda suka amsa mihina ta kalkul Qur'an suka ce al makhluk irin shi wannan Abu Ma'amarin Ibrahim Ismail bin Ibrahim al da irin su ainihin wato Abu Nasrin tamar da kuma Yahya bin Ma'in al Yahya bin Ma'in wanda shi har Imam ahmad bayi da lafiya ma ya je gaishe da Imam ahmad a cikin taron mutane Imam ahmad ya waigo yana daga kwance ya gaggaisa da su da ya gaya haya dan ma'inu kawai sai ya tsaki ya ce musu sai ya mai ma'inu kawai ya fito daga gidan yana kuka saboda Imam ahmad abokin shi ne abokin tafiyarsa abokin karatunsa abokin komai amma saboda ya je ya shiga wannan fitina ya kasa jurewa ma muhammad ya kashi ya ki bashi uzuri ya ce mashi ka bani uzuri ya ce ai ko za a ba wani uzuri ba irin ka za a baiwa uzuri ba ya ki magana da shi har iyakar rayuwarsa ba sa wani mutunci haka dai suka fara zaman doya da manja Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su qultu sai a shekul albani albani ga imam az ya ke cewa wa karrawar bukhari yi aidan an rajulin anhu kuma bukhari ma ya riwaya yayin zuli ya riwaya daga wani mutum zuwa ga ainihin abu ma'amar al-qati'i mata sanata 30 wa 30 sanata 60 wa 30 wa 200 ya rasu da shekara 236 wa kana min ayyamatus sunna imamun sunna ne wa kana min idlalihi bidhalika yaqulu ya kasance saboda jukuwa da ya a sunna yana cewa law nadaqat baghlati la qalat innaha sunniya da a ce alfadari na zai magana da alfadarin shi ma zai ce shi ahlus sunna shi ma salafiya ne qultu ash-shaykh al-albani yace min tabaqati salih ibn ziyad al-muqri ar-raqi abu shu'aib daga cikin sa'o'insa akwai salih ibn ziyad al-muqri ar-raqi abu shu'aib wa salih ibn mubashshir as-sirafi abu shu'aib wa huma kilahuma saduqu dukan su masu gaskiya ne kataba abu كتب عنهما kama fi الرازي كما في كتاب ابنه tafin يدك اسكلتاف الدنسى ابن أبي حاتم وسائر الرجال ثقات sauran mazajen dukkaninsu amintattu ne wallahu alam za mu saurara anan sai Allah ya kai mu karatu na gaba sai mu tashi akan tarjumar Yahya ibn Ma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum